ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا حقيقه masu ciyar da dukiyarsu ta hanyar sabo da masu almubazzaranci wajen ciyarwa sun kasance ‘yan uwan shaidanu suna yi musu biyayya cikin abin da suka umarce su da shi na almubazzaranci da barna kuma shaidan ya kasance butuli ne ga ubangijinsa don haka baya aikata wani abu sai abin da akwai sabo a cikinsa, baya umarni sai da abin da akwai fushin Ubangijinsa a ciki.